الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الايات الهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواه وكل بدعه دلالة وكل دلاله في النار جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم ما هو ga الرجل hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu da ɗari dubu da talatin da uku wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan mai miladiyar annabi isa alaihi salatu wa salam shekara dubu biyu da goma sha biyu gashi kuma allah ta tabaraka wata Allah ya sake mai shehu don ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu da cikin littafin bulogul maram min adillatil ahkam in ba ku manta ba muna cikin babin zakka satin da ya gabata mun tsaya ne akan hadisin sayyidina ali da abi talib inda yake cewa abbas na abdul muttalib yarda Allah tabbata gare su ya roƙi manzon Allah sallallahu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da gaggauta bayan da zakka ta yi tun lokacin halaccin ta bayyana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mai rukusa ga yan haka wanda yake imamu tirmidhi da imamu hakim suka rawaito hadisi wanda yake bayani ya gabata cewa wannan hadisi hadisi ne hasan ko ina tsammanin da muka aje to yau da yarda Allah za mu tashi hadisin jabir yace wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma an rasulun lahi sallallahu alaihi wasallama kal laisa fi ma duna kamsa a waƙin min alwariki sadaka wa laisa ma duna kamsa baudin min alibin sadaka wa laisa ma duna kamsa ta ausukin min alcamri sadaka rawa muslim wala min hadith abi sa'id laisa ma duna kamsa ta ausakin min tamrin wala habbin sadaka وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه wannan hadisa an amso shi daga jabir ɗan abdullahi yadda allah tabbata gare su shi kuma ya karko daga manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi cewa manzon allah ya ce laisa fi ma duna kamsa a waƙin min alwarin da sadakatun sadakatun zakka ba bayani ya gabata ba ana amfani da kalmar sadakatun akan zakka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zakka ba ta kasance ba fi ma duna hamsa awakin cikin duk abin da bai kai dukiya da ba min warke na azurfa hamsa a awakin jam'i ne na to ukiya wani eh, abin nan ne ma'auni ne na azurfa an ka ce kowace ukiya guda tana daidai da dirhami arba'in na fatar ko fahimta kenan eh, duk azurfar da yawan ta bai kai kukiya biyar ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci babu zakka gare ta mun ce maka kowace kukiya daidai da dirhami arba'in kaga kenan arba'in sau biyar nawa kenan dirhami ɗari biyu ma bayani ya gabata tun cikin hadisin anas cewa eh, da sabin azurfa yana farawa ne daga dirhami ɗari na fatar kun fahimta walaysa fi ma duna khamsin zawlin min al-ibil sadaqatun sadaqatun zakka walaysa bai kasance ba fi ma duna khamsin zawlin cikin koma bayan raqumma biyar min al-ibil na raqumma Bawo duk sunan raqumma ne kamar a ce rahatu ga mutane menene ma'anar rahatu jama'a ma da jama'a na mutane ko mafiya an bi amfani da shi ga maza jama'ar maza rahar jama'a da bakin mutum ko zuwa nawa zuwa tara su ne rahar na fatar kun fahimta to haka shi ma gauru suna ne na raƙuma da bakin raƙumi biyu ko uku zuwa rakumi tara su ne zaune sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk raƙumman da musu kai guda biyar ba su ma ba su da zakka ashe kenan wannan annabi na nuna abin da yake nisabin raƙumma shine da bakin raƙumin biyar walaysa fi ma duna khamsati awsaqin min at-tamri sadaqatu zakka ba ta kasance ba cikin duk abin da bai kai awsaqi biyar ba na dabino shi kuma dabino ya'yan itacen dabino shi kuma sai ya kai ausuki biyar ne ausuki biyar kowane ausuki guda an ka ce yana da sa'i sittin sittin sau biyar nawa kenan ɗari uku ga sa'i ɗari uku kenan to sai malamai sun ka ce wannan hadisi na jabir dan abdullah annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da nasabi ne na waɗannan abubuwa abin da yake lissafin azurfa shine a kukiya guda biyar kowace kukiya na ce muku tana dauke da dirhami arba'in kaga arba'in sau biyar dirhami ɗari biyu da dama shine lissafin azurfa eh, shi su kuma raƙumma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce zakka ba ta zama wajibi ba a kansu sai sun kai raƙumi biyar A ashe kenan raƙumma biyar su ne bakin nisa'i farkon nisa'i na raƙumma yan rakun man gaba su kai mai rakon yin tun cikin hadisan anas ko da guda an ba mu mai rakon mai uku mai rakon mai hudu wayannan duk ba mu zakka a kai ne rakon ma zakka ba ta zama wajibi a kan su sai sun kai biyar kuma sun shekaru ina fatar kun fahimta haka kayan noma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da dabino don shi ne mafi yawan abin da sun fi nomawa eh, lokacin to sai da gefen kayan noma su kuma waɗanda shari'a ta wajen ta zakka a kansu shi kuma sai aka yi amfani da dabino dabino zakka ba ta zama wajibi a kai ne sai in ya kai ausu biyar duk dabino da bai kai ausu biyar ba ko da abin da ya rage dan kaɗan ne ya kai ausu biyar shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi ma zakka ba ta zama wajibi a kai ashe kenan nisabin da dabino yana fara da ausu biyar. nan ce muku kowane ausu yana ɗauke da sahi sittin kaga sittin sau biyar sa'i 300 to sa'i shi ne bakin da sabin kayan noma rawahu musulmi ma musulmi ya rubuta wannan hadisi kaga wannan hadisin yana karantar da mu abu biyu wasu daga cikin abubuwan da shari'a ta wajen ta zaka a kansu sannan kuma da misali bakin misali su menene misali su yace wallahu min hadisi abi sa'id kuma dangare shi da shi muslim ba yace rawa muslim ba to daga musulma da min hadisi abi sa'id daga hadisi abu sa'id al-khudri yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laysa fi ma duna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin sadaqatu sadaqatu zakka laysa bai kasance ba fi ma duna khamsati awsaqin cikin duk abin da bai kai awsaqi biyar ba min tamr na dabino wala habbin ko kwara dabino da duk wani abu mai fara za mu ji abubuwa masu ƙwarori waɗanda shari'a annabi ya ta zaka a kansu da yake nan dai abin ga lafazin ya zo umuma yana fatar kun fahimta annakir tufi siyakin nafi tufilul tufi tufilul umum ko kaga nan laisa na fatar kun fahimta kaga hani ne sai ya ce min tamrin wala harbin. laisa fi ma duna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin kaga da tamrin da harbin sun kuma sun zo eh, waɗanda aka wa na kira sun zo cikin sayaki na hannu kaga sai malamai sun fice suna fa'idar da mu ashe kenan duk wani dabino da wata kwara wanda bata kai ausu kibiyar ba wannan ba ta da saa sai wasu malamai sun kace to dangane da wannan yanzu ba annabi ya amfani da dabino ba shi dabino tun can baya mun ci cewa dabino na da saka ko cikin hadisin da ya gabata hadisin Jabir na Allah ibn makaranta ya ce to amma yanzu ƙarin da mun ka samu ga wannan riwaya da Imam Muslim ya fitar daga Abu Sa'id al-Khudri shine ƙarin kalmar habbun fi tabrin wala habbin kaga ga fara ta shi ashe kenan cikin kayan noma sai mu fahimci ba dabino da ya da ba akwai abubuwa masu ƙarori su ma waɗanda shari'a ta wajen ta zaka a kansu za mu ce su insha Allah ga bakin manzo sai ya ce wa asla hadith abi sa'id muttafaqun alai asalin wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri ba wai muslim ya fitar da shi ba hadisi ne muttafaqun alai Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun haɗu kan fitar da shi ina fatar kun fahimta to yace wa an Salim ibn Abdullah an abi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma sakati as-sama'u wal uyun aw kana athariyan al-ushur wa fi ma suqiya bin nadhi nisf al-ushur rawahu al-bukhari ولا أبي داود أو كان بعلا الأشر وفيما سقي بالصواني أو المرح نصف الأشر wannan hadisi an karɓo shi daga salim dan dan abdullahi bin umar salim ya karɓo daga babanai abdullahi dan umar da Allah tabbata gare su annin nabi sallallahu alaihi wa sallama Al-shiku abdullahi dan umar ya karɓo daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi annabi ya ce fi ma sakata sama cikin duk abin da sama ta shaya wal uyun da marimarin ne jami'a ainun marmaro marimarin ne marmarin ne ko ya jami marmarin ke da hausa mare mari to mare mari ko mare mare ne to mare mari ko to cikin duk abin da sama ta shayar menene ma'anar sama ta shayar abin da an ka shayar da ruwan sama ma'ana duk shukar da an ka yi ban ruwanta da ruwan sama ruwan sama na ba ta ruwa har Allah ya sa ta girma shine masakacin sama wal uyuna da abinda mare mari na shayar au kana athariyan ko kuma shukar ta kasance lema ce wace irin shuka ake kira lema wanda ke sha da tsayyunta na fatar kun fahimta wanda ita ke sha tsayyunta suka shiga cikin ruwa cikin ƙasa sai su zo ruwa ba tare da an ruwa ta ba ba ruwanta da ruwa ko da yake to ruwan sama ba sun da yake tsaya ba sai ta shawo ba a sha ba ruwanta da ruwan sama ma'ana dai ba a ban ruwa an kai ba da ta ko ta take sha shine tsariya to duk duk abin da kun ka nema na duk abin da kun ka noma na kayan noma waɗanda waɗanda ruwan sama na shayar da su har sun ka girma ko kuma maremarin ne sun ka shayar da su har sun ka girma ko kuma su kayan noma su ke sha da sayyansu to al'ushur duk abin da kuka ɗebe cikinsu inda ya kai sabi menene sabi kayan noma mun yi wa cikin hadisin jabir shi ne ausuki Ko wani ausuki yana ɗauke da sa'i sittin kaga sa'i sittin sau biyar sa'i ɗari uku kenan to sa'i ɗari uku shi ne sabi na kayan noma ko duk abin da kun ka noma in dai ya kai sabi na kayan noma alkushin to sai ku bayan da ɗaya bisa goma na shi menene za a fitar za a fitar da wabo bacin kaga sabanin dukiyar ta zinariya da azurfa nawa za a fitar wa gare ta ita ko one over forty rubun ocean ina fatar kun da ɗaya bisa arba'in amma kayan noma to shi sai shari'a ta ce a ba ɗaya bisa goma wafi masu ƙebin nan amma abinda an ka shayar da yayyafi yayyafa mai ruwa ma'ana kai kai ban ruwa da kanka ina fatar kun fahimta kamar noman rani ba mutane ke baro da kansu ba nisful ushir shi kuma duk abin da kuka ɗebe in dai ya kai nisabi sai a bada rabin ushir nawa ne rabin ushiri ɗaya bisa ishirin kenan abin abinda sama ruwan sama na shayar ko ruwan maremarin ne ko kuma su na sha da kansu shukokin an ka ce a bada wa ɗaya bisa goma abinda ku sai da kuka yi wahala ma'ana sai da kuka yi ban ruwa sannan Allah ya sa ya girma da ruwan ban ruwa aka shayar da shi to sai annabi ya ce a ba da rabin ɗaya bisa goma nawa ne rabin ɗaya bisa goma a da ɗaya bisa shirin ke nan wani ubatan ci zama bayarwa rawahul bukhari imam bukhari ya ruwan yaushe shi kuma wannan hadisin yana karantar da mu dangane da zakar kayan noma to zakar kayan noma ga yadda annabi ya kasa wanda an ka noma ba tare da tsananin wahala ba ma'ana wanda ruwan sama na shayar ko ruwan mare ne ko ita shuka ta sha da kanta to dai suna daga cikin kayan noman da shari'a ta wajen ta zakka a kai kuma sun kai nisabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ba da bisa goma waɗannan ƙuyudin dole a kula da su in ya zan kayan noman yana cikin abin da shari'a ta wajen ta zakka a kai ne don ba kowane kayan noma yanzu mun yi zakkan bisa shi duk bisashen da mutane nan mallaka a shari'a ta wajen sun zaka a kansu a nau'in dukiya ne guda uku an kawajen ta zaka da bisashe ko raƙun ma shanu tumaki da awaki waɗannan su ne ne waɗannan su ne kawai dabbobin da mutane suka mallaka ba su ba ne kawai hakan da kuma dangane da dukiyoyi waɗanda mutane ke tasarrufi da su shi kuma sai shari'a ta keɓance zakka akan zinariya da azurfa ina fatar kuma fahimta bayan zinariya da azurfa mutane na sarrafi da wasu nau'ukan dukiyoyi ko da su kawai ake sarrafi. suna yi amma shari'a sai ta keɓance zakka dangane da dukiyoyin da ake sarrafi da su akan zinariya da azurfa to hakan da kayan noma ya kama mutane suna noma abubuwa da yawa amma za mu ce a ba baki na ba za ku ji ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abubuwan kayan noman da manzon Allah ya wajaba in mutum na da ƙari zai kawo mana yana fatar kun fahimta yanzu dai cikin hadisin abu sa'idin al-hudri annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajenta zakka akan dabino da kwarori to ka gani inda an bashi haka na sai mu ce duk abin da ya shigo cikin kwara duk abu mai kwara mai kwaya kwaya shine abun kwaya ina fatar kun fahimta kamar kwayan gero kwayan dawa masara shinkafa alkama sha'ir kaga waɗannan duk ƙwayoyi ne ko to duk abu mai ƙwaya dangane da umumin da ya zo cikin kusa abu da ya amma za mu ji hadisin abin da ya tasisin wannan umumin sai aka keɓance a ba duk abubuwa masu ƙwayoyi ba sai abu kaza ƙwaya ta da ƙwaya ta da ƙwaya ta da ƙwaya na fatar kun fahimta to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da kun ka noma in dai abin da kun ka noma na abin da shari'a ta wajen ta zakka ne akai na farko sannan na biyu in ya kai misali to in ya zan da abin nan ruwan sama an ka shayar da shi ko ruwan mare-mare ne ko shi ya sha da kai ne to abin da duk kuka noma sai kuma da yasa goma na shi yanzu an ce misali na farawa daga sa'i 300 ko nawa ne ɗaya bisa goma sa'i 300 Har sa'i 30 ina fatar kun fahimta sa'i 30 to yanzu tun da an ce sa'i da sa'i za a amfani da shi kenan duk abin da kan noma sai ka sussuke a ba sai ka sussuke ba misali kaddara a ce gero yana cikin abin da za a fitar da zakka kaddara kaddarawa ne zafi ba na ce yana cike ba amma misali ne a labarin misali misali ne nake son buga ba ce gero na da zakka misali ba dan ma ake daurawa ba to ka daura me ga sunan dubu. dogo me dogo to ya za ka yi ka gano cewa sun kai sa'i ɗari uku sun kai misali ko ba su kai ba yanzu kenan duk sai ka sa an buge ma dabban nan dubu duka a auna su sai malamai sun ka ce a sai ka yi amfani da wasu da cikin dabban duk ɗaya dabban ba kusan girman su guda ba ɗaure mutane guda sun kai ɗaurin su to yanzu sai ka zo ka samu da mai koda biyar cikin dabban sai a yi ranar sampling ka samu koda da mai biyar ko da mai kuma sai a sai a buge sai a gano ko da dare yayi ko da aka buge sai aka iska ma ko da dare yayi yayi nawa yayi sa'i goma misali to kaga sai a dauka duk sauran nan ma haka su na fatar kun fahimta to sai a kaddara duk sauran nan masu ma sa'i goma goma ne to sai a kimanta a gani yan sa'i goma guda dubu kai nawa kenan ana dubu goma sa'i dubu goma sa'i bakin sa'i nawa da safi ya kama da bakin sa'i ɗari uku don a kaga ya kai da sabin ninkin ba ninkin to yanzu sa'in ga dubu goma sai an ka ce ka ba da ɗaya bisa goma sa'i nawa kenan an lissafi eh sa'i dubu na fatar kun fahimta shi yasa mutanen mu ban san kila irin kaddara da suka yi ma fitar da masu fitar da zakka kayan noma sai su ce dame talatin dut sai a bada dame uku kaga dame uku shi an ɗaya bisa goma na dame talatin yana yiwa sun kaddara damin na talatin kowane dame eh, ya kai ya kai sa'i goma sa'i goma kaga sau talatin kaga sa'i ɗari uku kenan don a kowane dame dame goma su su bada dame uku kaga ya yi daidai irin gero yana cikin abin da ya kamata a tattara ina fatar kun fahimta to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi ma su kebe da ne abinda an cikin abinda an ka shayar kuma da ban ruwa shi da yayyafe na da'a yayi yayi ya ko to abinda an ka shayar da yayyafi ma'ana da ban ruwa kai ka zo ka yi ban ruwa na kaga ya fi wahala bisa ga shukan da ruwan sama da shayar to abinda sai da an ka wahala an kai yi ban ruwa na shi kuma nisfin ushir sai a bada da tushe dai bisa shi yanzu ɗaya bisa goma sa'i ɗari uku an ce sa'i sa'i nawa sa'i talatin to sa'i talatin to yanzu in ban ruwa ka yi sa'i nawa kenan zaka bayar da sa'i ɗari uku kaga sa'i goma sha biyar zaka bayarwa kushe, nisbin ne wani kowa twenty na fatar kun fahimta rawahu da bukhari Imamu da bukhari ya rawaito wannan hadisi wala abi da daga ruwayar abu da kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ce auka kana ba'alan koko in ya zamo lema da ba'alan da athariyan duk ma'ana su guda shuka wanda ke wanda ke shayar da kanta da da sayyar da ko da jiyojin da wanda ke shayar da kanta ina fatar kun fahimta abinda kan noma in ya kasance lema ne ma'ana shi ke sha da kai ne al to in ya kai nisabi sai ka bayar da ushuri ɗaya bisa goma wafi masu ke bis sawani abinda an ka shayar kuma da sawani sawani jam'i ne na saniya saniya kalma ce ta larabci amma ta zamba hausa ce saniya nagi to ba nagi a saniya aron kalmar saniya kawai an kai an gaba nagi kun dai ji saniya ba hausa bace ba yan fillanci ba ne ko saniya larabci ne jami'i ne eh, eh, saniya larabci ne menene saniya yayyiya wanda ake daura ma guga sai a daura ma saniya a daura ma nan a ɗeburwa da ita wannan igiya ko wannan guga ita ce saniya asali wannan igiya ko wannan guga da aka ɗeburwa da ita wanda an ka daura ma nan ita ce saniya to sai an ka kalmar an ka ba nankin da aka ɗeburwa da ita na fatar kun fahimta to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi ma su iya sawani abinda aka shayar kuma da guguna bari mu fassara sawani na ce muku jami'i ne sani ko bari mu fassara shi da guga wanda ake daura ma dangi a ɗaya ruwa kenan sai da kai kai ban ruwa ban ruwan kuma rijiyar irin eh, ba ta faɗa ba ce ta karkara ce tana da nisa kasar riyoci masu nisa kwakwar su ake amfani da shanu da rakuma wajen jawo su ko to abinda an kai amfani da guguna awin na da koko kai yi ban ruwa da kanka sani ya kenan shukar da kan ba ruwa ruwan da an ka jawo da dabbobi na da yan rakumi kai amfani da shurin jawo ruwan in nan ki kai amfani da ita in ma in ma jaki wasu wasu na amfani da jaki ko ga jawo ruwa to ita ce saniya to duk shukan da an ba ruwa da ruwan da wata dabba ta jawo awin da zai koko kai ka ya fada kanka ma'ana kai kai ba ruwan shukan da kanka to ita kuma duk abin da ka ɗebe in ya kai misali nisbu ushur sai ka ba da rabin ushur dai bisa shirin kaga wannan hadisin da dai yake da wancan hadisi wannan imamul bukhari ya da fatar kun fahimta yace wa an abi musa al-ash'ari wa mu'adh radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lahumma la ta'khudha fi as-sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a <laughs> hadisin dalle <laughs> eh goma shine hadisin dalle abu ba shi an babban madogaran bello ya duk yayin da aka yi da mu shekara ta dubu biyu a kan a akan wanda hadisin muka dogara to gashi yau yau yau da gobe eh, kasa amarya amarya ko ko hausa sun ce wani gobe ta farko ne ba to yau da gobe kaga shi Allah ya kawo gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la ta'khudha fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a ash-sha'ir wal-hinqa waz-zabib wat-tamr rawahu al wal hakim dalle abai rubuta bulugul maram wannan hadisin an karɓo shi daga abu sa'id al-khudri an karɓo shi daga abi musa al-ash'ari da mu'ad dan jabal radiyallahu anhu ma yadda Allah tabbata gare su kaga sahabi biyu shi ya sani na littafi da yake da lambobi yana sa lambobi sai ya sa wannan hadisi lamba ta 615 da 616 na hadisi nawa ne hadisi biyu ne ya dunkule mai su hadisi guda hadisin wa da hadisin wa da hadisin abu musa ash'ari sahabin annabi sannan da hadisin mu'azu dan jabal duk sahabbai ne na annabi kaga hadisai biyu ne sahabbai biyu da ruwaito wannan hadisin ko to yace radiyallahu anhu ma yarda Allah tabbata gare su annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala lahum cewa annabi ya ce musu ya ce ma Abu Musa al-Ash'ari da Mu'az bin Jabal ya ce la ta'khudha ka sadaqata kakku amshi komi ga zakka illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a sai daga waɗannan dangogi guda hudu magana ta kare kakku amshi komi da zakka za mu ji dalilin da yasa annabi ya ce musu haka nan da lokacin da annabi ya ce musu haka ya ce kafku an shi komi ga zakka sai daga wayannan dabbobi kan guda uku da me da me ya ce sha'ir sha'ir wal hinta da alkama wal zabib da zabib inabi in ya bushe shine zabib wa tamr da dabino waɗannan abubuwa guda hudu su ɗaya annabi ya samu su annabi ya samu waɗannan sahabban biyu doka cewa in ka tashi amsa zankan kayan noma wasu mutane da ya tura su karanta da su ga addini in sun musulunta suna da dukiya ba sai amshi zakka ga cikin dukiyarsu ba to in kuka tashi amsa zakka annabi ya ce kan ku amshi zakka in ban daga waɗannan abubuwa guda rawahu Ɗabrani, imam Ɗabrani, ya ruwaito shi wal hakim da imam hakim ya sa alama ta nawa ta uku ni ganawa sai ya ce sahihun rawahu dar qutni wa tabrani fil kabir kama fi majma' az-zawaid wal hakim fil mustadrak wa qala al-hakim isnaduhu sahihun wa huwa al zahabi wa huwa kama qala wa qala allahu ibn daqiq al-ayd bima la yuqdahu wa qala ajabtu alayhi al-asl wani malami ibn daqiq al-ayd ya soki hadisin da abinda ya illanta hadisin da abinda da ba suka bane ga hadisi amma shi shi mai rubutun likin, ya ce na ba da amsa a kan sukan da illanta wanda yan dalilin ne da yawa wani hadisi amma dai waɗanda fitar da shi da rubutani da tabrani cikin mujamul kabir da kuma hakim cikin littafin ne mustadar wa qala hakim hakim yace isnadu sahih isnadu hadisi ingantacce ne wa wafaqa al-zahabi imam zahabi da yaso yawa mustadar na hakim ta khariji shi ma ya dace da hakim ya inda da wannan hakan kenan da imamu hakim da imamu zahabi duk sun ce wannan hadisi ya bisi ne sahi na fatar kun fahimta to yanzu kun ji hadisi ko to abin da ya kamata da in yi bayani da baki bari in ɗauki wani malami daga cikin malaman da na yi shari'a hadisin sai in karanta abin da ya ce ya fi zama adalci domin dama ni yana da shawa a wannan hadisin ko kaga yana yiwa yanzu bayani in yi in in kiyar adalci to bari mu je wanda an da independent mind daga cikin sharhun hukka yanzu mun karanta wannan hadisin da cikin littafin bulugul marami ko to bulugul marami yana daga cikin littafan da Allah yawa baiwa malamai da yawa sun kai mai sharhun hukka daga cikin sharhun hukkan da aka walinta da aka walinta da bulugul marami akwai sharhun sulu salam kuma ina tsammanin shi yafi shahara kuma shi yafi saukin samu kuma shi ɗaliban ilimi na kai amfani da shi su subul salam ya kamata kowane ɗalibin ilimi mai karatun bulugul marami ya zaina da Wasu salam to sai ni su subul salam saboda shi fi sauƙin sa ba su in kawo muku littafan da sai an buga na an buga na a samu su ina fatar kun fahimta wannan kasuwar sakkwato ana samu ne wani ilimin littafai in ka zo masallacin shehu da ilimin littafai inda ma wasu da littafai suke akwai su subul salam mujalladi hudu ne kuma za a ra'a ban san kan nawa yake ba kasuwa amma dai na san baya da tsada ina fatar kun fahimta to shi subul salam eh, shi imamu sanani cikin subul salam da ya zo sharhi hadisin shine zan karanta muku abin da ya yace wa an abi musa al-ash'ari wa mu'adhan anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala lahumma an karbo wannan hadisin daga abun musa ashari da kuma ma'ad dan jabal yarda Allah tabbata gare su annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lahum cewa annabi ce musu hina ba aka ma ila yaman lokacin da annabi ya tura su ya aika su zuwa yaman yu'allima an-nasa amra dinin don su karantar da mutane al'amarin addinin su ya tura su matsayin jakadodi na manzon da Abu Musa al-Ash'ari da Mu'adh dan Jabal annabi sallallahu alaihi ya tura su kasar Yemen da da ta ana ta tashin hankali kawo musu zaman lafiya da su da da sauran kasashe to sai annabi ya tura su je su karantar da mutane addini to in sun musulunta ba sai an shi zakka gare su ba bayan sun musulunta cikin dukiyoyinsu to sai annabi ya ce waɗannan sahabban ya ce la ta aku ba ka ga alifin tasniya nan ko biyo ɗin kun zo ɗan Allah ya sa sun musulunta ko yi musu wa'azi sun musulunta to sai ku karantar da su game da sallah in kun karantar da su game da sallah ku karantar da su game da zakka to yanzu kun tashi amsar zakka kayan da suka nomawa kada ku amsa fi sadaka da zakka illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a sai daga waɗannan dangubuka guda ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan sahabban da ya tura yana su amsa zakka kan ku amshi zakka in kun zo karba sai daga waɗannan dangubuka ashe ya nuna mutanen Yemen waɗannan hudun da annabi ya kace su ɗaya abin da suke noma ko akwai wasu a ya nuna akwai wasu sai annabi ce amma kada ku amsa la annahiya la ta hani kada ku amshi ko mi fi da kace ga zakka illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a sai daga waɗannan dan hukunka guda na farko ce sha'ir sha'ir na ina tsammanin Najeriya ba mu da sha'ir ko to wal hinna da alkama muna da alkama a noma alkama ko murna da mafara da sauran wadannan na fatar kun fahimta wani zabin da zabin shi ma zabin shi ko zabin inabi in ya bushe shi ake kira zabib inabi muna da inabi nan sai dai wanda ya dan samu iri na ya shuka amma bai da yawa babu inabi abinci ne na larabawa ko wancan da dabino dabino shi ma'arufu kowa ya san shi to waɗannan abubuwa guda uku su annabi ya samu waɗannan sahabban doka in kun zo ya bayan Allah ya sa su musulunta ya za farkon zakka zakka dangane da kayan nan wasu don ku amshi zakkan komai sai daga waɗannan dabbobi kawo kama ya ce rawa da bani wal hakim imam tabrani da hakim sun karɓo shi kamar da yadda mai kulubin ya ce ko to kun ji abin da ya ce to wani na iya cewa ai waɗannan gugguka nasu ne da ma'azun da jabal da abu musa ashari an ka ce ba mutane abincin mutane mai to mu nan Najeriya ba su ne abincin mu ba to yaya za a yi wannan hukunci ya shafe mu ai na sha karanta mu ka'idar da malamai na sa ba ga matsalar zakka sun kasa ta ba ka'ida ce umumiya amrun nabi sallallahu alaihi wasallam da wahi amrun li jami'il umma illa idza ja'a min nafsis tsakani da Allah na karanta mu wannan ka'idar ko sai yau an sha karanta ta sai ibn malan da ya zo shi sun'ani da ya zo sharhi sai ya ce wadda kutuni kaga shi mai bulugul mara hafizin na hajar al-asqalani muta malamai biyu kawai ya kawai ce suna roƙi wannan Da birane cikin littafi ne mujamul kabir da hakim cikin littafi ne al-mustadrak al-sunni ina fatar kun fahimta to sai sanani ya kara yace wadda kutuni hadda da kutuni shi ma roƙi wannan hadisin qala al-baihaqi imam al-baihaqi cikin littafi ne as-sunan al-kubra ya ce ruwatuhu katun marwaitan wannan hadisin amintattu ne wa huwa muttasilun kuma wannan hadisi hadisi ne muttasil ya ma'anar wannan magana ta Imam al-Baihaqi wato Imam al-Baihaqi raddi yake wa wasu malamai da nan illanta wannan hadisin kamar Ibn Daqiq al-Hilal a ce yana cewa wannan illanta wannan hadisin ba Eh, su ne imamul bai kewa randi illan da sun ka da wannan hadisin da ita shi ne imamul bai haƙi ya kusa da wannan illa ya nuna wannan hadisin tasiri ne domin daga cikin illan da suka cewa suna cewa wannan hadisi mursal ne kuma munkati mursal ta fannin cewa shi wannan hadisin an karɓo shi daga musa da dalala sun ka ce musa mu ɗalaha kuma bai riske abu musa al-ash'ari bai riske umar na kan ba balle abu musa al-ash'ari da mu'adh na jabal to malamai sun ba su amsa mai sun gani amsar da aka ba su yi ba mamun minna albani ya yi cikakken bayani game da wannan sarakat sannan illa ta biyu kuma suna cewa hadisin ya zo da ruwayar mujahada kun san mun tattauna mun casa da ni da wasu malamai ko game da ya wuce ta shekara goma sha biyu da sun faru Take shekara ta wani malami ya bani shekara ɗari ne ko ɗari biyu ya ce in kawo inda an kace hadisin da ya zo da ruwa ruwayar wujada ya inganta wala ba sani ba da karanta littafin sai a shiga shi nan kusa inda na sun ɗan musu gudu salama in ce ga cikin su gudu salama hadisin tabbas ya zo da rawayar mujada amma mi imamul bayhaqi yace yace ruwatu thiqatu wa huwa muttasilun muttasilun isnad shikenan ya walwala duk shubuhoyi guda biyu da aka zargi hadisin da shi in lole guda biyu da aka zargi hadisin imamul bayhaqi ya walwala su ashe kenan wannan magana da imamul bayhaqi ya dangane da wannan hadisin me me matsayin hadisin ga imamul bayhaqi hadisi sahihi ina fatar kun fahimta Warawar ɗabrani min hadithin musa da dalha hakan da kuma imamu ɗabrani ya rawaito daga hadisin musa da dalha an umar da sayyidina umar dan khattab wancan hadisin namu daga wa an karwaito shi daga abu musa ash'ari da mu'ad bin jabal to hakan ga kuma imamu ɗabrani ya sake rawaitowa daga musa da dalha an umar da sayyidina umar dan khattab khalifa manzo Allah na biyu umar ya ce inna ma sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata fi hadhihi al-arba'a kawai manzo Allah ya sunnanta zakka ne ga waɗanda abubuwa guda ashe tsakani da Allah wannan umarnin ya tsaya ga mutane yanayin kawai ko ko ya shafi duniya duka akwai wanda ya taɓa karantawa cikin karatu cewa manzon Allah ya taɓa tura sayyidina Umar zuwa yanayin ba to gashi har ga bakin sayyidina Umar ba abu musul ash'ari da ba azu jabal ba sayyid na umar yace inna ma sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakata fi hadhihi al-arba'a kawai manzon Allah ya ta zakka ne ga waɗannan fa da karha sai a bace hudun nan da na zuci wannan hadisi mun samu ƙarin shaida da kuma samu ba ala abu zur'a sai dai wani babban malami na hadisi shi ma abu zur'a razi yace innahu mursal wannan aka na abu na abu na musannad alha wanda ya ce umar ya ce wannan akar kenan na umar ya ce mursal ne mai an dalilin zama ne mursal ya ce domin musan da ɗalha bai riski umar da faɗa ba sai malamai sun ka ce ya kai abu a abuzar abuzar atin razi me zai hana musan da ɗalha ya riski umar wannan musan da ɗalha tun zamanin manzon allah aka haife shi manzon allah ya sa ya zana mai suna to ya za a ce kuma bai riski zamanin umar ba yana yiwuwa malamai da sun ba da amsa mun tattauna wannan tun shekara goma sha biyu sun wuce ko sai ya ce wal hadithu Allah wal hadithu ala annahu la tajibu zakatu wannan hadisi yaje imam sunani yana akan cewa la tajibu zakatu zakka ba ta wajaba illa fil arba'atil mazkura sai cikin hudu din nan da aka ambata la gai banda musu haka sana'ani ya ce wannan hadisin na fa'idantar da cewa zakka ta kayan noma ba ta wajaba akan kome sai akan kudin nan da annabi ya ambata ma waɗannan sahabbai lagayar ban da wasu waɗanda ba su ba ashe kenan duk wani kayan noma wanda bai shigo cikin waɗannan nan ba sha'ir da alkama da dabino da inabi duk abin da ba su cikin kayan noma manzon Allah kan bai wasu bai wazauta zakka da shi za ku iska maganganun malamai ne kamar yadda albani ya ce cikin mai. ina fatar kun fahimta wa la dalika kuma zuwa ga wannan ra'ayin ne cewa zakka ba ta waje ba sai akan waɗannan abubuwa guda hudu waɗannan kayan noma hudu akan wannan ra'ayin ne da hamal hasan al-basri hasan al-basri tabi'i saura irin da hasan al-basri ya tsima manzon Allah gidan manzon Allah aka yi hasan al-basri domin uwa ta yi bararren koya ce ta ummu salma matar manzon Allah nan ɗakin ummu salma matar manzon Allah aka yi hasan al-basri to yana cikin kibarun tabi'in kibarun tabi'in eh, manyan tabi'ai yana fatar kun fahimta yana cikin manyan tabi'ai shi Hassan al-Basri sai ya ce wa ila zalika dhahaba al-Hasan al-Basri zuwa ga wannan ra'ayin ne cewa zakka ba ta waje ba ga komai cikin kayan noma illa hudu din nan zuwa ga wannan ra'ayin ne Hassan al-Basri ya tafi wal Hasan al-Salih da Hasan al-Salih wa Thawri da Sufyan al-Thawri wa Sha'bi da da Imam Sha'bi wa ibn da muhammadu musirina. waɗannan suna cikin magabata ko ba su ciki suna cikin salafin salih suna cikin magabata na ahalin sunna babu dan bid'a cikin su warwe an ahmad kuma an rawaito wannan ra'ayin daga imamu ahmad bin hanbali imamu ahalin sunna shi ma yana cikin masu an rawaito wannan ra'ayin da gare shi wala yajibu indahum ma eh, sanani yace baya wajaba gun su firdurra zakka ma'ana ba ta waje ba ɗin waɗannan malaman da an ambata hasan al basri hasan ibn salih imam sufyan al-thawri imam sha'bi da muhammad ibn sirina da imam ahmad bin hanbali dukkan su wannan sun'ani yace zakka ba ta waje ba ko su firdurra ga masara zura menene zura masara ba dawa masara masara ita ce zura wa ya hada makamancin ta wurin waɗannan malaman da sun'ani ya ambata zakka ba ta waje ba ga masara da abin da ya kama da masara me kama da masara dawa da gero da shinkafa da acca da wake da masu kama da su wurin waɗannan malaman duka zakka ba ta waje ba ga masara da abin da ya kama da masara wa amma hadithu amr ibn shu'aib an abi an jaddihi to amma wani hadisi da an karwaito daga amr dan shu'aib daga ba shi ko ya karbo daga baba ne daga kaka ne fa zakar arba'a sai ya ambaci hudu din nan wa fihi cikin hadisin ziyadatu dhura akwai karin masara kaga shi ma amr ibn shu'aib kenan ya rawaito irin wannan hadisi daga baba ne daga kaka ne ne kaka ne abdullahi ibn al Shi ne kakanai ko to ya rubutu irin wannan hadisin daga kakanai sahabin annabi cewa annabi ya ce kaka a amshi zakka ga komai sai ga waɗannan hudu amma sai ya ƙara da biyar da masara ya ƙara masara cikin nashi hadisi ya san biyar rawahu dara kutuni dara kutuni ya rawaito shi min dun daga kirin zura shi ma dara kutuni ya rawaito wannan hadisin na amrun shi'abin al abiya an jaddi shi kan ba tare da ya ambaci masara ba wa Maja, shi ma ibn Maja ya fitar da hadisin amr ibn shu'aib bin dhikri hada amatu masara ina fatar kun fahimta to fa kad qal sun haqiqa mawallafin littafi shi hafiz ibn hajar kenan cikin wani littafi na shi ba bulugul marada ba ya ce innahu hadithun wahid shi wannan hadisi hadisi amr ibn shu'aib an abihi an jaddi hadisi hadisi ne mai rauni domin cikin isnadi ne akwai wani nan da ake kira ah, Muhammadu ibn Ubaidillah al-Azrami malamai sun yi a kan wannan babu da ubaydillah al sarari mutum ne mataruki na fata kun fahimta mataruku ne ga hadisi ne karare ne da ifincin da kenan ko to wani babi cikin wannan babi dai babi mai bayani game da amsar zakka ga waɗannan abubuwa guda hudu marasil akwai hadisai mursallai mursallai shine hadisin da tabi'i yace manzon Allah ya ce ba tare da ya mutu sahabi fi ha zikirul fara amma duk waɗannan marasil kuma mursalai da imai ne ko in bancin mursal guda biyu mursal sahaba da mursal na sa'id ibn eh, na sa'id ibn musayyib to yace cikin wannan babin dai akwai hadisai mursalai fi ha zikirul fara wanda yake cikin waɗannan marasil an ambaci masa alal bayhaqi imam bayhaqi ya ce game da waɗannan hadisai mursalai ya ce ba da haba da sashin waɗannan marasil sashin suna karfa sashi kaza kala kamar haka da yace yana cewa wannan magana bayhaqi ce ma'ana kenan shi sunani bai yadda da cewa sashi da karfa sashi ba shi ma albarku ne bata mamu linna wa bi rasalin Allah ta shi mulaka duk wanda ya ci mamu da dauko ya diba game da wannan eh, matsala shi ma albani bai yadda da cewa sashin marasil din da karfa sashi bai yadda da wannan magana ta imamu bayhaqi sai balle ya ce wal akharu abinda zance mafi bayyana ha cewa watan marsu da nazo da ƙarin masara kaga in sun zo da ƙarin masara sun bude mana hasadin da yazo cikin wanda hadisi na Abu Musa al-Ash'ari da Mu'ad da ya ce kakku amshi ko illa min hadhihi al-asnada kaga in masara ta shigo kenan sun kuma biyar sai ya ce zance mafi rinjaye an na cewa waɗannan marasil la mu hadithul kitab ba a yi muqawam la mu ba a yi iya gaba da gaba da su hadithul kitab da wannan hadithin hadisin abu da masu jabalin wanda ya tsaya da hudu wa ma fihi min al-hasar da abin da yazo cikin hadisin na takaita magana la ta'khudha fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a na'am wa annabi ya takaita zakan wannan abubuwa guda hudu ko yau aka shari'iyyun zura bil qiyas imamu shafi'i ya riskar da masara da qiyas shafi'i jama'a sai ba a a qiyasi yayi qiyasin zura yayi akan wadancan hudu ya ba sai guda sai ta zanta biyar shi imamu shafi'i ya yi kiyasan ta alal arba'atul mafkura hudu da ta bada kenan shi ma imamu shafi'i yana da ra'ayin hudu din can dai ya kamata a amshi zakkasu kawai bai amshi zakkasu amma sai ya yi kiyasin masara a kansu yana fatan fahimta me ya ja hankalin imamu shef ya yi kiyasin masara a kan hududin can da addanas bi jami'il ihtiyati fil ikhtiyari saboda abin da ya haɗa su na zaman wata abubuwa guda hudu da annabi ya ce a tsaye da karfin zakka da gare su kaɗai zaman su matsayin abinci cikin zaɓi cikin lokacin da ana zaune lafiya ba yan uwa mako ta samu mutane a ci abinci a ci yanzu misali eh, irin abincin da ana ana sai su cikin baro ana ce mai alu ya kasa abincin me ne abincin zaman lafiya ne ba ga abincin lalura na sanda ana zaune lafiya duk wanda abinci bai cin alu ya kasa haka ko ba haka yake ba to kaga abincin da aka ci lokacin da ana zaune lafiya shine fil ikhtiyar al ikhtiyar fil ikhtiyar abincin da aka ci lokacin zafi cikin zafin kan ka ci ba lalura ta ta matsa ka ci wannan abincin ba wa ta zo fil bil ikhtiyar balle yace sai imamu shafi'i ya tsari da ba ta da yace bil ikhtiyar amma yi kutatu daga abin da ake ci fil maja'ati cikin lokutan yunwa idan ba abin da yake mu shafi ya toge da abin da ake ci abin da an karka matsaya abinci saboda yawa kamar garin baki ga bahaushe in ka ga bahaushe na ta muka garin baki da lubaci in ana zaune lafiya mun garin baki ba abinci ba ne gare hakan ga alu ya kasa ana zaune lafiya ba mu cin alu ya kasa na fatar kun fahimta amma tun da ya kasa kaga wannan dole jama'a san kusa su ci eh to fa inna halatu jibu fihi to shi abincin da yunwa ta tilasta mutane suka ci ne to zakka ba ta wajaba cikin iri faman ka da ra'ayi sai imamu sanani ya ce duk ra'ayinsa ya kasance al'amalu bil qiyas yin aiki da kiyasi, yanzu imamu shafi'i ba akan qiyasi ya da sana'a to sai sanani ya ce duk wanda ra'ayinsa ya kasance ya aiki da kiyasi. lazima hu hada wannan kiyasi na shafi'i da ya shigo da masara cikin wadannan ce ya lazumce shi amma shi ma da sharaɗi ya ce in ƙamar dalilu in dalili ya tsayu Allah annal illata allikitiyat akan cewa dalilin da ya sa annabi ya wajabta zakka akan waɗancan hudu wai don suna abinci haka malamai sun ce annabi ya zakka akan hudu ɗin can matsayin zaman su abinci don haka kenan duk abin da duk nau'in kayan noman da mutane ɗauka abinci na zaman lafiya to sai a yi kiyasi ne a kansu shi ne imamu sana'an ya ce to in sun kawo dalili su masu wannan ra'ayin cewa annabi ya wajabta zakka akan nau'in can hudu da ya shafi don suna abinci to shi nan sai a yi kiyasin sauran irin zuwa kansu wa man la yarahu dalilan wanda kuma bai ga wannan kiyasin matsayin dalili ba lam yaqul babu ruwa ne da wannan kiyasin da Imam Shafi sai ya tsayi ne ga hadisin ce ne ga manzo Allah na kini na misali da hadisin manzo Allah ya wadatar suwa Yana fatar kun fahimta sai ya ce wa zahabatul hadawiyya wani bangaren shi'a da ake kira hadawiyya bangare da na shi'a biron mu da shi'a <laughs> da bakake yan shi'a da fararen don biron mu da su to sai ya ce wani bangare na yan shi'a da ake kira hadawiyya sun tafi ila hata tajmu fi kulle ma akhrajatul arab zuwa ga cewa da ra'ayin cewa zakana wajaba cikin duk abin da kasa ta fitar kaga ashe asalin wannan ra'ayin cewa zakka na wajiba akan duk abin da kasar ta fitar da wata samu wadai wanda gare sun kudi a karuwa na yi me an dalilin yan a sun ka ce li umumil adilla domin umumin dalulu wanda na zo umuman na hukwatancin hadisin annabi da ya ce fi ma sakatin sama'ul kushur cikin duk abin da sama ta shayar sai a ba ta ɗaya bisa koma ka gani wannan ya zo umuman duk abin da sama ta shayar ina fatar kun fahimta lalhashi shi sun ka ce in bancin hakukuwa wal haɗaba da itace to don me sun ka cire su ba su mata shi su ba to sun yi wannan istisna'i ne da kaulihi sallallahu alaihi wasallam domin faɗar annabi da yace annasu shirka fi talatin wa qasul haɗaba sai sun kai kiyasan itace alal hashishi akan akan hakukuwa qala shari'u mai sharhi ya ce wal hadiyatu wannan hadisi ai hadis Muhammad bin Musa wannan hadisin namu da hadisin Mu'adh da Abu Musa al-Ash'ari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada a amshi zakka ko komai sai da wannan nan wari da alal jami'i ya gangaro da ya gangaro ne ai akan duk abinda eh, eh, eh, ruwan sama na shaya ya gangaro ne cikin fima sakatis sama to cikin su ne Annabi yace ka a amsa sai ga wannan nan wa zahiru rinjaye kuma ma'aman alibi an ya ce yana tare da wanda ya magana da wannan hadis hmm. ina fatar kun fahimta ashe kenan menene ra'ayin imamu sanani cewa hadisin yana nan dai ya inganta kuma ana aiki da shi kuma shi ya an wajibi musulmi sai tsaya kai kultu sai ce da ya ce yace la annahu hasanun me dalilin sanani cewa rinjaye ya wanda yayi yayi fatawa da wannan hadisin ya ce la'annahu hasarun domin in ka diye da rasa hadisi yazo akwai takaita magana ciki ne la da fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'a kan ku ai komi ga zakka sai daga waɗannan dangogi guda hudu la yuqamuhul umum wanda yake umumi baya baya iya gaba da gaba da shi walal qiyas hakan ga qiyasi irin kiyasin da shafi'i na yi da imam shafi'i na yi da sauran malamai sun kai kiyasin wasu abubuwa akan waɗannan nan ya fara kun fahimta wa bihi yu'rafu kuma da wannan ne ake gano annahu la yafamu hadithu cewa hadisin nan da ke cewa khudul habba min al ku rike ƙwara daga ƙwara ka riƙi ƙwara daga ƙwara ko aka rage ko abu dawuda imam abu dawud ya fitar da shi shi ma wannan hadisin qudul habba min al shi ma baya iya baya iya gaba da gaba da wannan hadisi na la'annahu umumun domin shi ma qudul habba umumi ne ina fatar kun fahimta fal audahu dalila don haka mafi bayyana dalili ma alhasiri ne yana tare da waɗanda na da amsar zakka ga abubuwan can guda Lilo wujubi ma eh, alhasiri ne lilo wujubi yana tare da waɗanda na takaitar da wajibcin zakka fil arba'a ga abubuwan can guda wa qala fil mannar kuma wani malami wanda ya rubuta tafsirin mannar sunan tafsiri ne ya ce cikin tafsirin yace inna ma adal arba'a duk abinda ba hudu din nan da annabi ya ambata ba mahallu ihtiyatin wato bagirin kewayewa ne aka banga amsa wa tarkan da kuma bai duk wani kayan noman da ake nomawa wanda bai faɗo cikin hudu din nan da annabi ya ambata ba in ka amshi zakka gare ka amsa ihtiyatin ina fatan kun fahimta in kuma ka ki amsa zakka kuma ka ki amsa ihtiyatin amma dai babu nasi sarahatin daga annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Allah ko daga annabi game da amsa zakka da Yesu abinda ai adar sai mai banna su ne waɗannan waɗanda annabi ya nasa ina fatar kun fahimci magana ta wallazi yuqawwa ra'ayi ne wanda ake karfafawa annahu shine la yu'minu ha ba a amsa zakka da wasu dangi waɗanda ba waɗannan waɗanda annabi ya nasa haka mai tafsirin manna da ce kaga shi ma ya karfafa me koya wannan hadisin da Abu Musa da Mu'azz bin Jabal baya qultu sai nace in ji dai sanani nace al aslu abinda a asali almakatu bihi wanda ake yanke da shi hurmatu malil muslim harancin dukiyar muslim annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ba ta mashhudiya ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa aradu wa bara'akum har zuwa karshe to abinda a asali wanda ake yanke game da shi hurmatu malil muslim harancin dukiyar muslim wallahi yukhraju anu ba a fita daga wannan asali illa bi dalilan qati'in sai da dalili wanda ayyanke yanke na'am wa hadal mazkur wannan abu da an ka ambata kuma la ya kuma daga asali bai dauki wannan asali wa aidan kuma dai fal aslu abinda a asali asali na biyu bara'atu min ma barranta waya abinda an ma'anar barranta waya ko wane musulmi ba abinda an bisa ga waya ne abinda ya lizance shi illa abinda Allah da manzo ne sun kalli sun kame shine bara'atul bara'atul min ma wa hada lil aslani waɗannan asulla guda biyu lam yarfa'uhuma dalilin dalilin ba wani dalili wanda ke gaba gaba da gaba wanda ke gaba da gaba da su wanda ke iya kawar da su wanda ya ɗauke su fallesa mahallin ihtiyati don hakan ga masu cewa a amshi zakka ga wasu abubuwa waɗanda ba hudu da annabi ya ce ba masu ce amsa ba ihtiyatan to sai balle ya ce to fa laysa mahallul ihtiyaji ba abin da abba gidan ihtiyadi illa tarkul ahadi min adh-dhura fa ce bana amsar zakka daga masara wa gairi hada watatta min malam ya ce bihi daga abinda babu abinda ya zo game da amsar zakka gare sa illa majarradul umumi in bancin umumi alladhi qad thabata takhsisi wanda takhsisi ne ya tabbata cikin wannan hadisi na musulmi na'am abinda imam sunani yau shekara nawa da imam sunani ya rubuta wannan tsakani da Allah wannan hadisi ashe Bello ya faɗi an da ra'ayin ko bella ya faɗi an da ra'ayi ne amma ku ne ba shedanar da malamai sun kai shekara ta dubu lokacin da na rubuta da su wannan ba ra'ayin ahli sunna bane yanzu kenan da Imam Sunani da mai tafsirin Manna da Abu Musa al-Ash'ari da Mu'azzim da Jamal da Umar dan Khattabi da Imam al-Baihaqi da wane ne da imam ahmad bin hanbal da aka kidan yau eh da hasan ibn talha da hasan al-basri da imam sha'abi da sufyan al-thawri da da da wane ne ibn hajar al eh cikin jerin gwanan eh to gashi nan dai duk dai waɗanda aka karanto cikin waɗannan ba su dai bane ba. yanzu ko waɗanda ɗaya imamu sanani ya kawo mana cikin wannan shari'a na yasu kula salamu tun nawa ya kawo mutane masu yawa duk ra'ayinsu shi ne wajibi ne yi aiki da wannan hadisi ya nan ba na aiki da shi babu zanta zanta ba ta zama wajibi ga komi cikin kayan noma illa hudadin nan tsakani da Allah ashe bello shi an na farkon da ya faɗi wannan ya fara wannan fatawa to a sai an cikin bello ya kafirta ashe in na kafirta waɗancan sun ko sun yi me su ma sun kafirta sun yin kafirta shi yasa cikin wa'azi na lokacin da tana da zafi nace wannan matsala da a ce wasu sun kace jini na ya halatta nace in kashe in kashin masu wannan ra'ayin za a yi dan an ka fara yankan su wallahi kafin a kawo gare da yuka ta danna suna da yawa imamu sana'ani cikin bulu salam ya kawo wannan ko don Allah mai son ƙarin bayani ya diba littafin albani irwa ulgalin da tamamul minna musamman ta da minna ya yi kwanta illa game da wannan ra'ayin kare wannan ra'ayin da kawo masu wannan ra'ayin da kuma yin randi ga wanda saka ma wannan ra'ayin ina fatar kun fahimta ku samu littafin wani babban malami Siddiq Hassan Khan wanda ake kira Raudatun Nadiya shi ma ya ka shi ma ya kawo ba abin da ya waje ba a cikin kagarin shi illa kudima nailul auqar na imam shaukani da eh, dan uwa ne kuma abin ga sayyidul jarrar duk littafai imam shaukani ne ya kawo ba abin da ya wajen abin da zakka bai sai Allah ya kawo masu wannan ra'ayoyi ina fatar kun fahimta kudima al-mughni na ibnu qudama ya kawo shi ma ibnu qudama wanda kanga sanani ya yi sabo ina tsammanin sanani cikin al-mughni ba ya ɗebo don shi al-mughni ya yi sabo sahabbai da tabi'una da tabi'un tabi'i tabi'in cikin littafin ne al mubin ya lissafo masu wannan ra'ayin cewa babu abin da wajibi a amshi zakati cikin kayan noma illa wa inna riba al mubin da dai sauran littafai suna nan birjin amma sai malamai saboda rashin tsoron Allah sai sun kaci ci gajiyar jahilcin mutane mutane ba su karanci hadisan manzon Allah ba mafi yawan ilimin ƙasar nan shi ne in littafan fiqhu da hadarin waidin ishimawi, izriya risala askari manyan mallamai waɗanda na take tawatar su suna karanta muftasar nan dalika ruwan min na ilimi na ilimin sai tsaya amma hadisa annabi sai haka babban malami wanda ya ji gishiri ka dauko mai budu budu rabin ya karanta mashi saboda ba mai da hankali ga a annabi na fatar kun fahimta yana cikin waɗanda na goyi baya to a kan haka na an ce wannan ra'ayi na 'yan zahiriya ne sai an ka samu na 'yan zahiriya dan nan ne su mun zahiriya na fara hawa a wannan ba ra'ayin ahalin sunna ba ne ra'ayin 'yan zahiriya ne su galla ba 'yan zahiriya 'yan zahiriya sun saki kullowa don haka za a kashe su za a yi amfani da gwamnati a martuke su a yi musu kaza a musu kaza sun kai shaidan da suka sun kai sun bari jama'a magana ta mutu ko tana nan tana nan tana nan wallahi matuƙan littafan nan suna nan ko ba shi fille ya kai wallahi wannan bai samu ganin ba kuma ni hakko bai na da musu ga hadisi na duk malaman duniya ya taba tun wasu malamai ka ce wasu malamai sun ce a'a duk malaman matuƙa hadisin ya inganta kuma alhamdulillah ba billa ya bai ce mai ya inganta billa ya ce ya jahili ne malamai masana sun ka masana hadisi sun ka tabbatar da ingancin hadisi na fatar kun fahimta ka hasan na ce hadisin bai inganta ba akwai ba wanda ya zo mukabala da ni akan hadisin kawai cewa bai inganta ba rashin inganta hadisin ya zo tashin farko da dauke sama sama koran kai ne haka dai an kai ta jayayya sun gaji da masu su dama kuma jayayya ba don Allah sun kai don kare addini ba tsakani da Allah gwamnati mai ci lokacin nan ka ba su kuɗi na soki gwamnati na ci ba dai shari'a musulunci ba ni ko sai Allah ba wannan matsala tunda an ga sabuwa ce sai a ce billa ya bayarin da billa ya bayan kafir sai a sa malami akwai malamin da ya faɗa mai ce kuɗi aka ba su su shiga riba da sai a ce duk wanda ya ce ba mu zakka kafiri ne wani malamin ya ce to kai mallaka ce ba mu ce a ce to kafiri ya ka mun biya su kudin su da sun kaba ku. don sai mun yi haka nan su kaba mu da to kaga da bakin ne da da kun ji hadisin ko ba maganar dalla ya wuta ba maganar ibn hajarin ta to ku diba ibn hajarin mawallafin bulugul mara an haife shi ba cikin bulugul mara mun kai tuntube da wannan hadisin ba to ko ibn hajarin da yassa daga baya ba ibn ba imam hakim da bai haƙi magabata ne ba ko shi ibn hajarin an haife shi hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 774 yan mutu hijira na da shekara 852 cikin karni na takwas ibn hajarin yan mutu yau muna cikin karni na goma sha nawa sha hudu takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha uku aƙalla shekara ɗari shida da mutuwa alal aƙalli shekara ta ɗari shida to ƙaddara ko da shekarar da ya mutu ya rubuta bulugul mara kaga wannan littafin akalla yana da shekara ɗari shida amma aka ce bello ya bayar zuwa sabon al'amari duk wani malami da an raye yau kakan cikin su ya shekara ɗari shida sai aka ce da zuwa sabon al'amari me sabon al'amari ciki iya ka kuke karatu mutane su ke karatu malamai ba su tsoron allah su yi ta mummu da su magana tana nan don haka da gero da dawa da shinkafa da masara da acca da wake duk waɗanda ba su da zakka ba in ji mun ya buɗe in ji manzo Allah kwana da fargaba in mun kace gobe an kiyama a tambaye da baga hadisi na karanta sannan ga da magabata waɗanda na yi imani waɗanda insha Allah duk mutanen Allah ne da mutanen banza da sai ya ce kana rike da maganganun mutane to waɗannan duk na Allah ne na kyautar su Allah ya yarda da su yana fatan duk inda mashigar su da za ta zama gobe kiyama Allah ka sa mashiga ta ta zama guda da tasu na fita ko ba fita ba na fita haka za mu wani wale su guda guda insha Allah sauran cin doki shi ma sai mun cin mai cikin gudu gudu rami Allah ya so na ba. shi cin doki da littafan gida za mu zaka hujja littafin gida za mu wasa sai ka shi yan muna rayuwa da mai kasa ya ce kasa dina ya cika sai su tsaya nan ko abin da faɗi dai-dai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abu Allah shi ya fi mene shafe cikin zukatai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu